بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أخذوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم وإذا خلا بعضهم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاج أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو درس منا قوم شائع أتكين تفسير القرآن من جرمة يو إيجا وتم محرم هجرة تدبو لتريه لدى عشرين ترى wanda ya dace da tara kenan ga watan ɗaya ta shekara ta takwas ta miladiya za mu tashi a cikin a karatunmu a aya ta 75 kan iski na farko faɗin allah ta'ala afatak ma'una an yi uminu lakum na fari fariƙun minhum ya sma'una kalam allah tun mai harrifu na homin ba a jima a ƙaluhu wa hum ya ya ku muminai kuna kwaɗayi kuna tsammani an yu'minu lakum cewa yahudu za su yi imani su yi ikirari da tauhidi su gaskata ku a kan addininku waƙad kana fariƙun minhum alhali akwai yanki daga cikinsu yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah thumma nahu sannan su musanya shi min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce shi wa hum ya'lamun alhali suna sane da cewa canza zancen Allah suke wannan ayar ta bayyana wata nahiya ta wato ke ƙasar zuciyar yahudawa da wasu sannan allah maɗaukakin sarki ya kira muminai da cewar kada ku yi tsammaci cewa mutanen da suke wannan shine halin malamansu to ɗaiɗaikunsu ko kuma gama garinsu za su taɓa yin imani allah ya wannan ya fara ayar da istifham wato tambaya wadda yake ta ban mamaki wato yanzu ba kwa yi mamaki ba ta yaya za ku tsammaci imanin mutanen da wannan shine halinsu ko kuma istifami ne na inkari ma'ana kada ku tsammaci cewa mutanen da suke halin malamansu shine wannan to kada ku tsammaci cewa za su yi imani allah maɗaukakin sarki ya ce waƙad kana fariƙun minhum sashe daga cikinsu sashen daga cikinsu wanda ake nufi su ne malamansu domin su ne waɗanda suke jin zancen allah allah ya sifanta da sufofi guda hudu na farko sama'u kalamillah sun ji zancen allah na biyu fahimuhu sun fahimce shi sannan na uku ta harifuhu canza zancen Allah sannan na hudu suna sane da cewa karya suke ma Allah to waɗanda suke malamansu wannan shine halinsu to yaya kuma gama garin mutanensu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ke ike ike muminai inkari kada ma inkari akan kwaɗayin imaninsu amma shi wannan yana nufin cewa da Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ma ku imaninsu ba za a kira su zuwa ga imani ba za a kira su zuwa ga imani bi cewa Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da suka zo baya ya musu wa'azi awala na an Allah alamu ma yusirruna wa ma yu'linun wannan wa'azi ne duk da ba za su imani ba amma Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu ci gaba da kiransu domin mai domin hikima biyu tsayar da hujja a kafa hujja akan duk wanda yake bai yi imani ba abu na biyu shine cewa allah a cikin saninsa ya san cewa ba za su yi imani ba mafiya yawansu ba za su yi imani ba amma ɗaiɗaikunsu akwai wanda allah ya san za su yi imani wanda wasu ƙarin imaninsu shine wa'azin masu wa'azi saboda haka ayar ba ta hana a kira su ba ba ta hana a yi wa'azi ba ayar ta nuna ne cewa kada ya zamanto rashin imaninsu ya sanya ka ya kai mai wa'azi ya kai mumini mabiyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sanya ka ka rinka samun damuwa da kunci a cikin zuciyarka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya rinka rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala Allah ka ba un nafsaka Allah ya kunu mu'minin la'alla za ka halakar da kanka don ba su zamanto mu'minai ba إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل hatta ya يروا العذاب الأليم waɗanda kalmar ka ta tabbata a kansu na kafirci ba za su imani ba ko da dukkan ko da haka musu dukkan aya har sai sun ga azaba mai radadi balo wannan duk tasliya ce ga mumine malaman yahudawa Allah maɗaukake sarki ya sifanta su da wayannan sifofi wanda yake kuma haka suke Allah maɗaukake sarki ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i Allah ce saboda warwarewar alkawarin Allah da suka yi sun warware alkawarin Allah na cewa za su bi umarnin Allah kuma za su ji umarnin Allah su bi sannan kuma za su bayyana saƙon Allah ga mutane sun warware wannan alkawari sakamakon wannan la'annahum Allah ce sai muka tsine musu muka nisantar da su daga rahamar mu waje Allah qulubuhum qasiya muka sanya zukatan suka zamanto kekasassu yuharrifuna al-kalima min ba'di ma amma wadi'i suna musanya zance daga gabarin bigiransa daga cikin wannan shine ayar da karatunmu na makon da ya wuce sun ga aya kirikiri ta rayar da matacce bayan ya mutu wanda a cikin halittar Allah ɗaiɗaikun mutane ne kaɗan ne daga cikin mutane wanda suka taɓa ganin aya irin wannan ayar mutum ya ga an rayar da matacce bayan ya mutu kaɗan ne daga mutane wanda suka ga wannan ayar to su suna daga cikin wanda suka ga wannan ayar zaɓaɓɓu daga cikin su sun ga wannan amma duk da haka zuciya su ke kashe sun makasar qulubukum min ba'di zalik zukatan su suka ke kashe to a ayar suratul ma'ida Allah ya nuna cewar wato wannan mummunan al'ada ta malaman yahudawa da suke yi na canza zancen Allah natijar kekashewar zuciya ce natijar kekashewar zuciya wato da zukatan suka ƙeƙashe saboda rashin bin umarnin Allah sai ya kai su ya zuwa ga har ma su rinka yi Allah karya su musanya zancen Allah yasma'una kalam Allah suna jin zancen Allah waɗansu malaman tafsiri nan sun ce waɗanda ake nufi su ne yahudawan zaɓaɓɓu daga mutum saba'in daga cikin yahudawa da suka tattara da annabi musa suka je suka ji allah yana umarta annabi musa suka ce ma annabi musa kamar yadda ibn isa ya rawaito daga waɗansu daga cikin malamai cewa sun ce ma annabi musa tun da an sha makance tsakaninmu da ganin allah to ka roƙa mana allah ya sanya mu mujizancensa annabi musa ya faɗi yana mai sujada da suka je ɗor allah ya jiyar da su zancensa suka ji allah yana ce ma annabi musa yana ce masa yi kaza karkai kaza yi kaza karkai kaza sannan da suka dawo wajen bani isra'il sai suka musanya magana waɗansu malamai kuma wanda yake shine mafi rinjaye shine cewar wannan ana nufin cewa duk ba wai waɗannan yahudawan na zamanin addan musa ba yahudawa a kowane zamani waɗanda suke akan wannan al'adar su ake magana a nan waɗanda suke jin zancen allah in ma da wasuɗar annabi musa wa in ma da wasuɗar masu isarwa daga annabi musa domin jin zancen allah ba sai ka ji zancen allah da kunnanka ba in ka ji wanda yake isar da zancen Allah ka ji zancen Allah wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ya nemi kariyarka to ka bashi kariya har sai ya zo ya ji zancen Allah bi ma'ana ya zo ya ji wa'azi na alqur'ani jin wannan kamar ya ji zancen Allah ne domin wanda yake waɗanda suke isarwa ga Allah kamar suna isarwa kamar suna wanda suke isarwa ga Allah to duk wanda ji zancen su tamkar ya ji sakon Allah ne saboda haka wannan ayar amma ce ga dukkan malaman yahudawa da wanda yake sun karanta attaura domin ita ce kalaman Allah nan wajen ita ce attaura sun karanta zancen Allah kuma sun fahimce shi sannan bayan sun fahimce shi suka harrafa shi at-tahrif wato shine fitar da abu ya zuwa ga al Alharf al-harf shine gefe shine gefe wato kamar yadda al'adar alkur'ani take ta ba da wato misalin gaskiya da shirya ana misalta ta da wato tsakiyar hanya hanya batutar miƙaƙƙiya to haka fata kuma sai ya zama to kauce ma wannan hanyar fita daga wannan hanyar shi yasa ake ce shi yasa Allah ya kita falamma zaghu azagha Allahu qulubahum yanda suka karkace sai Allah ya karkatar da su ma'ana hanya guda ɗaya ce batutar idan mutum ya kauce ita to shine ake ce mata harib to wannan ma zancen Allah haka yake miƙaƙe to waɗanda yahudawa bayan sun fahimce shi sai kuma su fitar da shi daga yanda Allah ya sanya shi suna yin haka ta fuska biyu ta fuskar farko shine abin da ke cikin zancen Allah sai su karkatar da harshensu wajen karatu kamar yadda suke yi ma musulmi in sun zo cewa assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku shine asalin kalmar da Allah ya ce mai gaisuwa da ita su kuma sai ce assalamu alaikum su cire lam din wato mutuwa ta tabbata a kanku mutuwa ta tabbata a kanku to irin wannan shine tahrifin da suke yi sai zo in sun zo karatu sai su canza kalma ta kama da kalmar Allah amma ko ba kalmar Allah ba ce daga nan sai su canza ma'ana tahrifi na farko kenan tahrifi na biyu su kirkiro abu wanda yake ba daga Allah ba su ce daga Allah yake Allah ce wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun Allah ya ce kai tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke karkatar da harshen su wajen karatun littafi don ku tsammace shi yana daga cikin littafi alhali ko baya daga littafin Allah suna cewa yana daga wajen Allah yake alhali ko ba daga wajen Allah yake ba kuma suna faɗan ƙarya da kuma suna kirkiro ma Allah ƙarya alhali suna sani na biyu ɗin kuma shine wanda za su kirkiro shine wanda Allah zai aya za ta zo nan gaba fawailun lil na yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma na hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila tsananin azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu su ce wannan daga Allah yake wato su kirkiro abu wanda yake babu shi su kaddamar da shi sannan kuma akwai wannan uku wanda yake shi wannan ba tahrifi ba ne amma shi ma wannan yana daga shi ma wannan ba koma bayan karka ba koma bayan fitar da zancen Allah daga babinsa ba ne shine ɓoye gaskiya rashin bayyana gaskiya kamar sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sananna ce a gare su sananna ce a gare su alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda Allah ya ce wanda muka ba su sanin littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suka san ƴaƴansu to amma sai suka ɓoye to mutanen da suke wannan shine sifarsu malamansu haka suke to amawansu da wuya a ce sun yi imani to sannan musamman ma yayin da suke haka suna sane akan cewar abin da suke yi saba abin da suke yi mummunan laifi ne mummunan zunubi ne domin wanda yake akan haka ba zai taba tuba ba wanda yake akan haka ba zai taba tuba ba domin tuba ɗaya daga cikin daga cikin abin da ke kai mutum ya zuwa ga tuba shine mutum ya zamanto cewa yana yin abu bisa kuskure ko bisa jahilci kuma yana jin tsoron cewar wannan abin zai kai shi zuwa ga halaka to wannan shi ake kaunar tubansa amma wanda yake zuciyarsa ta kekashe ya riga ya dake zuciyarsa ta riga ta kekashe to wannan kofar tuba kusan da wuya ta buɗu a gare shi wannan kuma haka ya faru daga yahudawa mafiya yawan su ba su imani ba sai kalilan wanda suka yi imani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin yahud ba su da yawa sai irin su Abdullahi ibn Salam irin su Muhairi da da sauransu wanda ba yawa gare su ba wanda da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga alamun gaskiya tare da shi donan Allah madaukakin sarki yana kore mana yana mana inkarin mu kwaɗayin cewa za su yi imani don haka idan yahudawa ba su shiga cikin addinin musulunci ba kar wannan ya damu mutum amma har a yanzu zamanin nan akwai wanda suka shiga ko a zamanin mu an yi wanda suka shiga yanzu akwai wannan wata baiwar allah maryam jamila ba yahudiya ce yar new york yar cibiyar yahudancin america amma ta musulunta kuma ta zamanto mai yi ma musulunci yaƙi ta rubuta kai da dama akan musulunci ta rubuta tafai da dama akan musulunci ba yahudiya ce amma asalinta akwai wani bawan allah wanda yake shi ma wanda yake na san shi a madina yana koyarwa ɗaya daga cikin makarantun madina ba yahude ne amma ya musulunta ya dawa ya zauna a madina da shi da 'ya'yansa so yake ya mutu a madina yana ta kokari har rubutun ƙisoshi yake na musulunci da turanci don turanci yake koyarwa saboda haka akwai irin waɗannan to amma kada wato a kada zafin rashin musuluncinsu wannan kada ya dame mu faɗin allah ta'ala an yi uminu lakum wato su yi imani su yi imani ayyukin rona lakum su yi ikirarin tauhidi gare ku su ce sun yadda sun shiga addinin musulunci wannan shine fassara wanda yake mafi yawan malaman tafsiri sun tafi a kanta akwai fassara ta biyu dokan suke cewa ma'anar an yu'minu lakum ai an yu'minu na fi'ilin lazim na imani kuna tsammani za su ce sun shiga imani saboda ku bayan ba saboda annabawansu da suka zo musu da ayoyi ba su imanin ba sai dan saboda ku za su yi imani wato ma'ana abinda kuke da shi na yanzu na ayoyi ba kuma bayan abubuwan da suka gani bane na ayoyi saboda haka in kuma a da ga yadda suke ma'annabawan su ta yaya ku za ku yi tsammanin kan cewa ku za su miƙa wuya su ce sun yi imani kamar yadda kuke so a ce sun yi imani a cikin wannan ayar akwai tabbatar da zancen Allah Allah ya ce yasma'una kalam Allah daga cikin sifofin Allah wanda suka dace da jalalarsa da ɗaukakarsa shine a sifatul kalam zance allah na yin zance wa musa taklima allah ya zance da annabi musa zance ba majazi ba haƙiƙatan shine ma'anar wannan taklima ta'kidin domin ya ɗauke ya ɗauke zaton almajaz cewa ana nufin wani ana nufin a wani abu allah maɗaukakin sarki ya halattar ma annabi musa ya ji shi amma ba haƙiƙatan zancen allah ba bal Allah yana zance hakikatan kuma zancensa din annabi Musa ya ji kuma gashi ma Allah ya ce mutane suna jin zancen Allah yahudawa suna jin fariqun minhum yasma'una kalam Allah in aka karanta at-taura zancen Allah aka karanta at-taura da aka saukar da annabi Musa al-qur'ani aka tashi zancen Allah aka karanta shi yasa malamai malaman ahli sunna malaman aqida suke cewa zancen Allah qadimun naw hadithul ahad nau'insa kadim ne domin sifa ce ta Allah saboda haka ba shi da farko amma kasancewarsa yadda za mu ji shi yadda ya sauko to saukarsa wannan abu ne wanda yake hadifi yana faruwa lokacin da Allah ya nufin ya saukar da shi sai ya saukar da shi yayin da Allah ya nufin saukar da alkur'ani sai ya saukar da alkur'ani abinda aka ji din nan alkur'ani ne abinda aka ji din nan da haruffan da sautin zancen Allah tabaraka wa ta'ala ne bai halatta mutum ya ce zai mazancen Allah ta wili ba domin ba wanda ya san hakikaninsa kamar da san hakikanin zatin Allah ba don haka a ce zancen Allah shine zance nafs kalam ne nafsi zance ne na zuci in aka abbara shi da larabci sai ya zamanto alkur'ani in aka abbara shi da ibriniyanci ibriyanci sai ya zamanto a taura wannan ya daga cikin kutsawa a cikin abin da salaf ba su kutsa ba kuma ya daga cikin bata wanda masu malaman ilmin kalam su suka kawo wannan asalaf ba san wannan ba ba san kalamun nafsi ba ba san waɗannan duk maganganun ba abinda suka sani wahayi da Allah maɗaukakin sarki yake saukarwa ga annabawansa zancen ne hakikatan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin al qudsi idan Allah ya nufin yin zance idan Allah ya nufin saukar da al'amari takallama bil wahyi sai ya magana da wahayi sai ya zamanto yadda mala'iku za su ji za su ji shi kamar sautin wato a silsila sarƙa ce tana dukan dutse sai su faɗi su sumance saboda tsoron allah maɗaukakin sarki da miƙa wuya gare shi sai ya zamanto farkon wanda zai miƙe farkon wanda zai tashi mala'ika jibril ne in suka tashi sai su ce ƙalu ma za ƙalar rabbukum ƙalu alhaqqa wa huwa aliyu kabir sai ce me ubangijinku ya faɗa sai ce gaskiya ya faɗa wa huwa aliyu kabir to wannan hakika abu ne wanda yake faruwa fil mala'il a'la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin sa kuma wajibi ne akan mu gaskata eh, wajibi ne akan mu gaskata kada mu ce za mu kutsa a cikin zantuttukan mutane da sanya waɗansu ka'idodi da hankalinsu abin da ya danganci sha'anin abin da ya rataye da sha'anin Allah ba za ka san shi da hankali ba nan wajen ba mu da wani abu illa biyayya ga abin da ya inganta na labaruka da suka zo daga Allah maɗaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake a cikin alkur'ani da sunna shine wanda za mu bi to wannan aya ta tabbatar mana da kalam Allah gashi ma kuma a cikin suratu tauba Allah ya ce hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji zancen Allah abubuwan da yan baya suka zo da shi ko kalamun nafsi ko kuma a ce shin lafazin da muke magana da shi shi ma zancen Allah ne ko ba zancen Allah ba duk wani ya daga cikin bid'a duk wani daga cikin bid'a wanda yake a wani zamani ta zo ta damu al'ummar musulmi wanda kutsawa a cikin su cikinsa bai halatta ba mu tsaya inda salafin umma suka tsaya ba su ga cikin waɗannan maganganu ba to mu ma su shine ya fi aminci kuma shine ya fi inganci shine ya hikima shine ya ilimi sannan allah madaukake sarki yace ce wa idan maƙun ladina amanu qalu amanna wa idan kala ba'dhum ila ba'd qalu a bima fataha allahu alaikum ليحاجوكم به عند ربكم أفلا أي وقد كان منهم وكنا كده kuna kada ku yi tsammaci za su yi imani alhali akwai sashi daga cikinsu da suke canza zancen Allah to fi ne akan wannan halin alhali kuma su waɗannan su waɗannan yahudawa idan laqul ladina amanu idan suka haɗu da waɗanda yi imani wato munafukai daga cikinsu in suka haɗu da muminai qalu na sai ce muma mun yi imani mu musulmi ne kamar ku mun yi imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne wa huwa al-mubashshar fi kitabina shine wanda aka ba mu albishir da cewa zai zo a cikin littafinmu wa idha khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum idan kuma suka koma in sashin su ya koma zuwa ga sashi sai su ce atuhaddithunahum manyan su sai su rinka ce musu kuna rinka zantar da su da abin da Allah ya yi muku hukunci domin gobe su zo domin su yi hukunci da shi domin su kafa hujja da shi a kanku a wajen ubangijinku ba kwa hankalta ne bima fata Allahu alaikum fuska uku ce na farko ai bima kadallahu Allahu alaikum abinda Allah ya hukunci a kanku wannan domin a lugar ahlul yaman al-fattah shine al-qadi saboda haka ma fataha Allahu alaikum ai ma qada Allahu alaikum abinda Allah ya hukunta akan ku shine kan cewa wato iyayenku na da da kakanninku sun yi abu kaza Allah ya mai da su kaza sun yi abu kaza Allah ya mai da su kaza to za ku zinka gaya musu ne wannan ko kuma bi ma fataha Allahu alaikum abinda Allah madaukakin sarki ya muku fatahi na zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya dan me yasa kuke zuwa ku gaya musu cewa ai kai annabi muhammad kai ne wanda aka yi albishir da shi a cikin attaura mun yadda kana labarin kai na cikin attaura ya ce don me za ku gaya musu haka fuska ta uku kuma shine irin nemomin da allah ya muku allah ya muku kaza ku bani isra'ila ya muku kaza ya muku kaza domin wannan shi ma yana daga cikin fatihi budi na nasara wato abinda allah ya yi na nasara a gare ku wato wannan akwai abubuwa da suka zo na asbabun nuzul akan wannan wanda suke nuna dukkan daga cikin wannan ma'ana akwai lokacin da aka akwai hadisin da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yahudawa suka zo wajensa yayin da ya je wajen yahudawa a cikin ɗaya daga cikin warwar alƙawari da suka yi sai ya kira su da ya ikhwan alqiradata wal khanazir wa man abada tabut ya ɗan uwan alhinzir eh, da da birrai da kuma wanda suka bauta ma tsagutu sai suka kalli juna wa ya gaya masa wannan wa ya san cewa an yi wannan a cikinmu sai suka ce ai waɗanda suke zuwa suna cewa su ma sun yi imani ne su ne kuma garin azarbabi har sai su gaya musu abin da bai kamata su gaya musu ba to sai suka in sun koma wajen su sai su yi musu faɗa sai dan me za ku rinka gaya masa irin waɗannan abubuwa domin in kuka gaya masa zai san cewa akan gaskiya yake saboda haka ranar alkiyama sai je sami hujja a kanku wajen Allah sai ce ma Allah ai su ma sun sani saboda haka Allah kuma sai ya karbu sai shaidarsa wato kamar Allah bai sani ba sai abin da aka shaida da shi a gabansa wani ya daga cikin jahilcin yahudawa kan cewa shi suna kamanta Allah da mutum kamar yadda suke cewa a cikin kamar yadda ya zo a cikin sifrut takwin a littafin su na a cikin attaura a cikin genesis suke cewa wai yayin da bayan Allah ya halicci da Allah ya ga barnar dan adam sai ya bakin ciki bakin ciki mai tsanani akan irin barnar da dan adam yake ran sai ya baci sosai ya ci tutun da haka ne ma ya yi nadama akan halittar dan adam me yasa ma ya halicci dan adam dan haka ma zai halaka dan adam baki ɗaya da shi da jinsinsa muna a cikin littafin suke kuma a ce littafin Allah ne wannan kamanta Allah da sifar mutum abinda waɗansu daga cikin batattun 'yan bidar addinin musulunci 'yan eh, bidar da suke dangana kansu ga addinin musulunci suka ɗauko kinan daga yahudawa suka jingina ma Allah a aqida ta wadda suke kira aqidatul bada wato Allah wani abu bai sani ba sai daga baya zai bayyana gare shi waɗansu abubuwan Allah baya sanin sai daga baya sai ya bayyana gare shi sai ya gano to sai ya canza hukunci sai ya canza ra'ayinsa ta'ala allahu amma ya qulu zalimuna uluwan kabira wannan ya daga cikin abin da 'yan rafida 'yan shi'a suka ɗauka daga cikin addinin shi'anci dama wanda ya asasa addinin shi'anci abdullahi ibn saba'in ba yahudi sau da irin miyagun aƙidun da ke cikin aƙidan a cikin gurɓataccen addinin yahudanci shi aka zo da aka cutusa a cikin aƙidan yan shi'a amma da yawa daga cikinsu za su yi muku taƙiya za su yi a wannan ahalus suna ne suke mutane ƙara ko kuma su ce a ai wannan isnadin bai inganta ba ko kuma su ce a wannan ƙarya ake musu in ma waɗanda suke jahilansu da dama ba za su san wannan ba saboda aƙidar shi'a an asasa ta ne akan cewar malami shine mai ilimi mai karatu kai ƙwa'ani kar ka taɓa koyon karatu da abin da kake so kai ku je malami ya gaya maka ga abin da za ka kar ka taɓa koyon karatu sau haka kowa yana da abin da ake kira marja wanda zai taƙalidinsa a sa masa igiya a jashi kai kar ka taɓa tsaya ka fahimci ka sai ka san me ilimi ilimi yana ga hujjatul islam da ayatullah su ne za su yi ilimi hmm? saboda haka da yawansu ba san in ma an gaya musu irin wannan sai sai a karya ake yi sharri ake ma 'yan shi'a sharrin wahabiyawa ne amma yana cikin su wannan yana cikin su yana cikin usulul kafi yana cikin bihar al'anwar akwai ruwayoyi duk akan wannan wajen tabbatar da ba bada'in har ma suna wakar ma su tabbatar da ita daga cikin nusus ɗin ahlus sunna wannan yahudanci ne domin wannan kamanta Allah ne da mutum domin ilimin mutum shine hadis abu da bai sani ba daga baya ya zo ya sani shi ko Allah ya san abu tun kafin ya faru ya san kuma in abin zai faru yaya zai faru in ma ba zai faru ba yaya ba zai faru ba da in kuma da zai faru yaya zai faru wannan haka sanin Allah yake to amma su wannan saboda Allah ya sifanta su dama Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah yadda cancanta a girmama shi ba to haka zalika wanda suka zame daga cikin al'umma yanzu ka duba ka ga irin wannan suke cewa yaya za ku je ku gaya musu wanda abubuwa da suke na asirin ku wanda za su zo ranar kiyama su kafa hujja da shi a wajen ubangiji a kanku kamar wato hujjar taku shaidar ku ita ce za ka sa Allah ya hukunci kamar shi Allah bai san wannan ba shi sai Allah ya musu inkari ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin ba su sani ba ne wannan istifami ne na taƙariri ai sun sani sun sani an ya alamu ma yusirrun cewa Allah lallai yana sanin abin da suke ɓoyewa wa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa ai abin da suke ɓoyewa da abin da kuma suke bayyana shi dukkan waɗannan abubuwa ne wanda suke Allah maɗaukakin sarki ya sani to don in kuma to tunda suna da wannan ilimi me ya kamata su yi fayar awu an zalim sai su tsoratu su daina yin wannan domin ne fa'idar sanin Allah fa'idar ka san abu ka san wato sifofin Allah mun ga alqur'ani haka yake sanar da mu sifofin Allah sifofin Allah Allah madaukakin sarki bai sanar da mu sifofinsa ba ta hanyar a gaya mana kan cewa ga sifofi waɗanda suke wajibai ga mustahillai ga ja'izai da sauransu wannan ba shine uslubin alkur'ani ba sifofin Allah an sanar da mu sifofinsa ne domin mu san kowace sifa ga abin da take wajabtawa ma'ana idan muka san sanin Allah cewa Allah saninsa ya rataya da komai da komai sawa'un ka ɓoye abu ko ka bayyana shi duk ɗaya ne sawa'un minkum man asarra ƙaula wa man jahara bihi wa man huwa mustahfin bin layli wa saribun bin nahar duk daidai ne duk daidai ne daga wajen ku a wajen Allah wanda ya ɓoye magana da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye da daddare yana aiki da kuma wanda yake tafiya a bayyane a cikin rana yana aikinsa a bayyane duk ɗaya ne wajen Allah to idan ka san wannan ilimin ka san wannan ilimin kasancewa wannan shine a sifar Allah maɗaukakin sarki ta iliminsa to wannan abin da zai wajabta maka shine ya zama to ka rinka muraƙabar Allah ka rinka kiwon Allah kusan cewa duk abin da kake Allah madaukakin sarki yana ganin ka ba kawai za ka yi muraƙabar Allah akan abin da kake na zahiri a cikin mutane ba hatta yayin da kake kai kai kaɗai a cikin ɗaki a ƙulla ba wanda ya sani ko kake wuri kai kai kadai ya zama to kana muraƙabar Allah to haka Allah yake sanar da mu sifofinsa a cikin alkur'ani haka Allah yake haka wannan shine uslubin alkur'ani na tauhidi uslubin alkur'ani na tauhidi kenan sanar da mu sifofin Allah da tasirin su a wajen mu to yahudawa sun jahilci wannan sifa ta Allah maɗaukakin sarki suka ɗauki kishiyarta suka kamanta Allah da mutum dama ɗaya daga cikin wato hanyoyin ɓata hanyoyin ɓata dangane da sha'anin jaribin Allah ta'ala a wajen mutane ya biyu ne ko a kamanta Allah da mutum ko a kamanta mutum da Allah nasara sun kamanta mutum da Allah suka ba mu annabi isa sifofin Allah yahudawa kuma suka kaba suka kamanta Allah da mutum suka ba ma Allah sifofin mutum suka ba ma Allah sifofin mutum nasara su ma a cikin wannan sun yi haka tunda sun ce Allah yana haihuwa Allah ya dauki mata wannan sifofin mutum ne da aka ba ma Allah to wannan duk korarre ne ga Allah madaukakin sarki musulmi su ne wanda Allah madaukakin sarki ya shirya da su ya zuwa tafarkin annabi Ibrahim na ta Allah madaukakin sarki da tabbatar da sifofi da tabbatar masa da tauhidin rububiyya da uluhiyya da tauhidul asma'a was sifat wannan shi tauhidul asma'a was sifat ka tabbatar ma da Allah sifofin wato kamala da ɗaukaka a bisa sifar da ta dace da shi ba tare da ɗauke sifar ba ko kamanta shi da wani daga cikin halitta ko yi mata wata fassara hmm, ko kuma kai mata wani misali wannan shi tafarkin magabata Wa ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ومنهم daga cikin su ay al yahud ummiyun akwai wato gama gari amawa la ya'lamuna al kitaba illa amani basu san at-taura ba ba sa sanin at-taura illa amani sai karece karece wa inhum illa yadhunnun su babu abinda suke yi a wajen musun annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran abubuwa na ƙarya da eh, sauran abubuwa da suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai illa ya gunu sai dai zato kawai da suke yi wannan zato wanda yake babu ilimi tare da shi ai wato ga halin masu ilimi daga cikin su sannan ga waɗanda suke munafukai wanda suke yan tsaka tsaki munafukai wanda za su zo musulmi da wata fuska su koma wa shugabannin su da wata fuska daban sannan kuma ga halin gama garin mutane al'ummi nisbatun ila al'um wanda aka nasa wanda aka jingina shi zuwa ga al'um mahaifiyarsa larabawa sun jingina wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba zuwa ga mahaifiyarsa domin yayin da aka haife shi yana tare da mahaifiyarsa haka yake kullum yana tare da mahaifiyarsa haka yake ummi ne kullum yana tare da mahaifiyarsa ba abin da ya sani bai san rubutu bai san karatu ba to a cikinsu akwai wanda suke haka suke wannan sifa sifa ce wadda ke ta zargi amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ce wadda yake ta girmamawa ta ɗaukakawa dan Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ne da hikima wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala tahutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilu baka kasance kana karanta littafi ba kafin alqur'ani baka iya karatu ba baka kuma rubuta shi da hannunka baka iya rubutu ba idan lartabal mubtilun da haka kake da makaryata da makaryata masu masu karyata gaskiya masu masu neman bata gaskiya da sai su da sai su shakka sai su ce a ah, ai zuwa ya karanto a wani waje yake rubutawa ko kuma shifta ake masa yake rubutawa to bai iya karatu ba na je ya karanto a wani waje bai iya rubutu ba na tana ji shiftan mai shifta ya rubuta har ya zo ya kawo sai Allah ya sanya shi bai sani ba to wannan ta zamanto sifa mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba ya zo da ilimin da al-awwaluna wal akhiruna ba su da shi domin ta zamanto cikar gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta al'ummarsa da wannan ta jarabin da ya sifanta al'ummarsa da ita janibi ne shi ma na yabo yace inna ummatun ummiya la naktub wala wala nahsib mu al'umma ce wadda take bobawa ba ma rubutu ba ma karatu yace la naktub ba ma rubutu ba ma lissafi ma'ana ba ma rubutun tafiyar wata ta hanyar lissafi hmm, yace a shaharu haka za wa haka za wa haka za domin shine ma'anar rashin rubutun da rashin karatun wato ba ma dogaro bisa ilimin hisabi ko bisa rubutu eh, bisa kiyaye kalanda domin mu san ranakun ibadanmu ba ma dogaro akan wani muna dogaro ne da da ganin idan wanda yake kowa zai iya sani ba sai an yi rubutu ba ba sai an yi lissafi ba wannan shine wannan a wannan janibin sifa ce ta girmamawa ta yabo ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a janibin cewa ba za a yi karatu ba ba za a yi rubutu ba to wannan idan mutum ya wannan ba sifar yabo ba ce domin allah maɗaukakin sarki wahayin farko da yau manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ne na karatu iqra ka yi karatu saboda haka za a yi karatu a wajen yinsa wajen kuma inda ake wajen kuma da ake fifita ummiya din nan wajen za a yi ba za mu zo wajen babin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ma yin lissafi ba ma yin rubutu na kiyaye kwanaki a lokacin nan ko mu ce za mu tabbatar da ganin wata ta hanyar kalanda ko ta hanyar lissafin masu taurari ba ba za mu tabbatar da shigar ramadan ko fitarsa da wannan ba ta wannan nahiyar to kun ga al'ummiya a nan wajen ta zamanto a bar a yabo ce a nan wajen amma in ba a nan ba al'ummiya a bar zargi ce al'ummiya a bar zargi ce domin abubuwan da suka zo na a kan ilimi domin ko a nan wajen ma ta zo ne a sifar zargi allah ya ce akwai daga cikinsu wanda suke wanda suke ummiye la ya'lamun alkitab ba san komai ba littafin Allah to da haka wanda bai san littafin Allah ba kai abin zargi ne domin ta yaya za a yi ya san hukuncin Allah ta yaya za a yi san sifar Allah la ya'lamun alkitab ba abin da suka sani da littafin Allah illa amani sai al'amani jam'in umniya al'umniya din ta nufin buri ba abin da suka sani sai buri burace burace guri an ce musu aimu ne nahnu ah, ah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u an gaya musu haka sun rike wannan tabo kamar yadda ake samun jahilai a zo a gaggaya musu abubuwa akan abinan akan shehunnai a ce a gaggaya musu abubuwa su rike shi tamam ba abinda suka sani amma an ba su wannan sun rike shi tamam an yi koya musu ilimin littafin Allah amma an ba su al'amani gurace-gurace suna cewa idan sun mutu ga irin ga irin ceton da za su samu ga irin aljannar su ga irin abubuwan su duk bisa buri wani al'adar yahudawa ce gashi Allah yana zargin su illa amani al'amani jam'in umniya ma'ana ta farko shine guri ma'ana ta biyu shine alkadir kamar da sayyidina Usman yake cewa ma tabannaitu wa ma tamannaitu cewa wallahi ban yi karda don yin wannan abu ba ban kuma yi karya ba ai ma manneju almayin ƙarya kenan to wato ba abin da suka sani na littafi illa a kazi sai karance karance an gaya musu ƙarya sun rike a wata fasara kuma suka ce al'amani shine a umniya ta illar tilawa ba abin da suka sani sai karatu kawai sun iya karantawa za su karanta suna ta rangaji amma ba san ma'anar littafin ba to wannan suka ne ga mai karanta alkur'ani baya sanin ma'anarsa wannan suka ne gare domin al'umniya yana daga cikin ma'anar tilawa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati ay illa idza tala alqa shaytanu fi tilawati Allah ya ce ba mu saukar da wani annabi ba ko manzo ba mu aiko da wani annabi ba ko manzo face idan ya yi tilawa sai shaidan yi jefa wani abu a cikin tilawarsa to la ya'lamuna alkitaba illa amani ba san komai ba da littafi sai kawai tilawa shi sa kaga Allah da yayi batun tilawa sai ya ce yatlunahu haqqa tilawati suna tilawar littafi yanda ya cancanta a ai tilawarsa shine a karanta littafin Allah a san ma'anarsa a yi aiki da shi amma wanda yake zai karanta shi sai dai karatun kawai yana rangaji bai san ma'anarsa ba ballantana ya aiki da shi to wannan abin zargi ne shi sa Allah ya ce akwai su daga cikin yahudawa waɗannan la ya'lamuna kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun ba sa kan komai wato karka ɗauka su innahum ala shay ko da suna tilawa alqur'ani ko da suna tilawa at-taura laisu ala shay ba akan wani abu suke ba zato ne kawai akan zato suke in kaga sun yi raddin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da hujja bane in kaga sun yi raddin wani abu sun saba masa akan wani abu ba da hujja bane da zato ne zato ne kawai suke yi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu kan cewar su laisu a domin zato ba ilimi bane wanda yake akan ilimi shi ne wanda yake za a rinka ganin kan cewar yana da hujja kun ga ko ko yaushe in ana so a rusa wani abu in ana so in ana so a sayar ma da amawa jama'a wani abu sai a ce ai masana masu bincike yan sayin sun ce kaza sun ce kaza dan nuna kan cewa an asasa shi ne akan ilimi an asasa shi ne akan ilimi to alkur'ani ne yake kashe famana abin da yake ba akan ilimi din ba da yawa daga cikin abubuwan da ake cewa na science din nan duk ba ilimi ba yanzu akwai wata ran da ana hira da wani wanda yake jagorancin kungiyar rashin imani da samuwar Allah aka hira da shi a cikin a cikin BBC shi baturan da yake hira da shi gashi kafiri ne yake ta to wai kai kana ta sukan kana ta sukan masu imani da Allah cewa sun abin da yasa suka yi imani da Allah kawai tasdiki ne imani ne kawai gaskatawa ne kai ma kuma gashi da kake kokari ka nuna mutane sai da kai a rashin ka da Allah kai ma imanin kake so so ke kai a gaskata ka tunda ba kawo wata abu na hujja ba na kora samuwar Allah sai ta kama kame shi yasa koyaushe Allah maɗaukakin sarki <clears throat> abin da yake nuna mana kenan dangane da kafirai in sun yi inkarin wani abu na sifar Allah ko sun yi inkarin ranar lahira <clears throat> Allah zai ce in yattabi'una illa dhann in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus in hum illa yakhrusun in hum illa yadhunnun hmm? Allah yana cewa ba wani abu da suke bi illa zato ba wani abu da suke bi illa yanki faɗi kawai su yanka su faɗa to haka yake to nan Allah maɗaukakin sarki ya kore ilimi domin ya nuna kanta laisu ala to haka zalika kafirai suke a koyaushe wajen inkarinsu ga wani abu na addini ba a kan wani abu suke ba idan da kamar a ce inda kamar a ce Allah inda kamar a ce addinin Allah ko kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ba gaskiya bane ba zai rinka kalubale da wannan ya ce wani ba akan komai yake ba sai zato domin ya tab an tab ka je kai tabi din kai tabi za ka gani ba akan komai yake ba sai zato kuma alqur'ani shine akan ilimi daga Allah Allah ya saukar da shi da ilimi daga gare shi shine magana wanda ke ta hujja domin abu ne wanda yake a babban abu shahadar annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyarsa wanda yake bai taɓa yin ƙarya ba ba zai ba ƙarya ga mutane ba ya je ya jawo ƙarya ga Allah to sannan kuma maganar da ake faɗa ana faɗin ana faɗanta ne da wato da ƙarfin da cewar in ka idan kana da in kana da wani iko ka rusa ta in kana da wata hujja ka rusa ta kuma yau shekara 1400 ba wanda ya taɓa rusa ta fawailun lil ladina kitaba alkitaba bi aydihim Allah ya ce to tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu ai su kirkiro shi daga kawukansu sun ma na hada min indillah sannan su ce wannan daga wajen Allah yake liyashtaru bihi thamanan qalila domin su sayi wani timini dan kankani wani farashi dan kankani shine a duniya bihi da wannan littafin da suka rubuta fawailun lahum mimma katabat aydihim tsananin azaba ya tabbata a gare su daga abinda hannayensu suka rubuta na kirkirowar Allah ƙarya wawailun lahum mimma yaksibun tsananin azaba ya tabbata a gare su daga abinda suke tsorota ma kansu Allah ya musu wato wa'adi ya musu wato wa'id da wutar jahannama abin da ake nufi da alwai shiddatul azab kamar yadda zo daga Abdullahi ibn Abbas amma hadisin da yake cewa alwail wadin fi jahannam la ulqiyal kafiru fi idza ulqiyal kafiru fiha 70 kharifan lam yablu qarahu abin da ake nufi da wayin wai wani kwari ne a cikin jahannam da in aka jefa kafiri cikin sa 40 khalifan zai tafiyar shekara 40 bai kai zuwa ga karshen sa ba wannan hadisin munkar ne bai inganta ba an rawaito shi daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya shahara amma hadisi ne wanda yake bai inganta ba dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai an ruwaito shi zuwa ga waɗansu daga cikin sahabbai amma fassarar da ta zo mafi inganci shi ne wanda ya zo daga Abdullahi ibn Abbas abin da ake nufi da alwail shine almashaqqatu min al'azab tsanani da yazo da tsanani wanda yake na azaba to kuma larabawa dama kalmar tun da larabawa suna amfani da ita kamar yadda aka zo daga eh, sibawi yana cewa alwail abin da ake nufi idza dakhala idza dakhala fil halak wanda ya shiga cikin halaka za a ce masa wailun lahu wato halaka ta tabbata a gare shi wai bilha a ƙarshe wai hak a ce wai hak idan ashrafa alal halak in ya kusan fadawa cikin halaka shi yasa wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wani wanda daga cikin sahabbai kamar da a cikin sunan Tirmidhi ya kare ya rame yana cikin rashin lafiya kullun ya zo ya duba shi sai a kan cewa kullun abin da da karewa yake sai ce me kake me kake fada ne akwai wani abu da kake yi da kake fada tsakaninka da Allah yace eh cewa yake Allah azabar da zaka yi min a ranar alkiyama Ka yi min ita anan duniya don ka yafe don na huta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai hak la tutiquhu wai hak ka kusan fadawa cikin halaka ina kai ina wannan salillah al'afiya roƙi Allah lafiya ai azabar da ra'a take ba dole sai an yi ta ma Allah bi azabikum in shakartum aw amantum wa amantum me Allah zai da azabar ta ku kuka gode ma Allah kuka yi imani eh, ba ra'a ce ta aka dole sai an yi azabar ba sai Allah ya fasa sai ya yafi to da ake ce ka roƙi Allah al'afiya ka roƙi Allah ya amintar da kai ya yafe to sannan ya fara yi sannan Allah sai sai gashi ya murmure to a shahid anan wajen a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wai haka ai wato ka kusan fadawa cikin halaka shi yasa shi yasa kamar a soro suke fassara wai haka cewa miskin kai miskini ne kai shi yasa al-asma'i yake cewa alwai kalimatu tarahum walwai kalimatu fajjo alwai shine kalmar wato ciwo na fadawa cikin halaka alwai kuma kalmar wato jin tausayi ce jin kai in aka ce wai hak wato abin tausayi Allah sarki abin Allah sarki shine ma'anar wai domin ka kusan fadawa cikin halaka to a Allah maɗaukakin sarki ce fa wani lillabi ne na alkitaba bi aidihim tsananin azaba wa tsanani na azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu wato akwai wanda suke yin haka sune yahudawa duk wanda ya kirkira ma Allah ƙarya duk ya kirkira ma Allah ƙarya ya shiga cikin wannan wanda ya ce wannan hukuncin Allah ne ko kuma ya ce wannan haramun ne ko wannan halal ne ba tare da ilimi daga Allah ba ba tare da gaskiya ba ya shiga cikin wannan shi yasa ne Allah madaukakin sarki ke walata wala ta wala ta qulu lima tasifu alsinatukum alkadhib halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib kada ku faɗa daga abin da harsunan ku suke sifanta muku na karya wannan halal ne wannan haram ne don ku kirkiro ma Allah ƙarya shi yasa wannan tsani aya ce mai tsanani mai zafi ga malamai kan cewar mutum ya ringa karga don gaskiya wajen faɗan abin da yake ba daidai ba ka faɗa kana sani to mutum zai zama to ya bi tafarki yahudawa zai zama to tamkar yahudawa to Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata a gare su domin in sun rubuta din su ce wannan daga wajen Allah yake liyashtaru bihi thamanan qalila domin su samu duniya da shi Allah ya sabanta duniya anan wajen da cewa athamanul qalil athamanul qalil kamar da Hassan al-Basri yake cewa shine ad-dunya bi hadafiriha duniya da duk abin da ta kunsa wato a ce da za da mutum za a tattaro masa duniya ga baki ɗayanta da abin da ke cikin ta na ni'ima da dukiyoyin da ke cikinta da jin daɗin da ke cikinta duk a tattara a bashi to wannan shi a wajen Allah shi ne a saman samanul qalil farashi tumuni ne dan kankani domin shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law Ta duniya ta zina inda Allah janaha oba ma saka kafiran sharbata ma da duniya ta kai nauyin wato fuffiken sauro da Allah ba zai shayar da kafiri ko da kofin ruwa ɗaya ba to bambancin mu shine kan cewar ba ma ta'amuli da wannan nassin a bisa haƙiƙa sai ga mun haƙiƙince a kan sha'anin abin duniya wajen wato rusa maslahar addinin mun kago shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tareren da ya masa habbai a haƙiƙatan a haka ya dauke ta bai ɗauke ta akan komai din ba hmm. shi sa idan aka kawo abin duniya sai ya kyale mutane su ɗauka ba zai kai komai cikin gidansa ba in aka kawo masa dukiya ba zai ran mun san hadisin nan da bayan sallar asar aka ya tashi da gaggawa yace saboda ya ga wani zinari ne da ya rage a gida bai raba shi da ya ji tsoron cewar kar ajali ya zo bai raba wannan ba baya barin komai saboda bai dauke ta akan komai ba kuma shi yasa din bai roƙa da sayyidina Umar yake ce masa me yasa ba za ka roƙi Allah ya wasa'a maka ba da al'ummar ka yace kana shakka ne ibn al-Khattab duk wayannan alamomi da suke nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa hakikatan a kansa yake kuma gaskiya din haka yake ya ce duniya bata kai komai ba a wajen Allah to ya gaskata wannan kuma haka ya ta'amuli tsakaninsa da Allah da ita haka ya ta'amuli da ita a cikin zuciyarsa to wannan shi tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana Allah ce fa lahum mimma katabat aydihim tsananin azaba ya tabbata a gare su daga abin da hannayensu suka rubuta matsalolin azaba ya tabbata a gare su daga abin da suka tsorubuta ma kansu wato rubutun da suka yi kira ma Allah ƙarya da suka yi zai wajabta musu azaba tsananin azaba abin da suka ci na amfani da shugabanci da suka samu da wannan kira ma Allah ƙarya da suka yi duk wani amfani da suka samu maimakon wannan Allah zai musu azaba da wannan saboda haka abin da wato da mai shayarwar da mai yawowar dukkaninsu ya to sanadiyar azaba tun da abin da ya suka abin da suka nemi wannan amfani na duniya din shine suka kirkir karya domin sun kirkir karya wannan zai tabbatar musu da matsayinsu a wajen mutanensu zai tabbatar musu da abin da suke samu na amfani zai tabbatar musu da shugabanci da suke samu da girmamawa da ake musu domin da za su zo su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ai shikenan kuma za a daina komawa ya zuwa gare su ba wanda ba wani da su sai dai kai wani Allah ya nufi ya bashi girma daga cikin su amma dai wannan matsayi da aka basu babu shi wannan kudin da ake tattarowa a basu sawan an kira ta da gaisuwan makaranta ko kudin laraba ko ma kudin menene ko kudin lahadi da ake kawo musu ko kudin asabar ko ma menene wannan babu shi to da haka suke wannan ƙarerakin to da wannan karyar da suka yi laifi ce haka zalika abin da suka ci na wannan shi ma wannan sanadiyar shiga wuta don haka duk mutumin da ya yi Allah ƙarya duk mutumin da ya yi Allah karya domin ya samu wani amfani karya da ya yi sanadiyar azaba ce amfanin da ya ci ma zai zama to sanadiyar azaba Allah ya kyashe mu قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله تعالى يتي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة Allah ya ci gaba da faɗin irin irin irin wato abubuwan da Yahudawa suke faɗa wannan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda kuma sun ce wuta ba za ta shafe mu ba sam illa ayyaman ma'duda sai waɗansu kwanaki ƙididdigaggu kwanaki waɗanda suke ababen ƙirgawa قل أتخذتم عند الله أهدا شيني يا محمد أتخذتم عند الله أهدا كن رجاء القوريني دقا الله أكون ونا فلن يخلف الله أحده تو الله كوا بايا تقصاب القورنسا Eh, am yaquluna ala am taquluna ala allahi ma la ta'lamun a'a ba ku dauki wani alƙawari ba bal taquluna wannan am din bi ma'ana bal ta ibrab ce ku dai kuna faɗin abin da ba kwa sani ne ga Allah madaukakin sarki bala Allah ya ce tabbas wuta za ta shafe ku man kasaba sayyi'a duk wanda ya aikata wani mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atu muwagun ayyukansa suka kewaye da shi baki daya fa ulaika ashabun nar wa'annan ne yan wuta hum fiha khalidun su masu dawama ne a cikin ta na amanu wanda ku suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi kyawawan ayyuka ulaika ashabul janna waɗannan sune yan aljanna hum fiha khalidun su masu dawama ne a cikin ta wannan daga cikin al'amani din da suke da shi gurace gorace wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dura suka ce wuta ba za ta shafe mu ba sai kwanaki sanannu waya daga cikin wato gurace-guracen nasu da karerakin su da suke shi yasa Allah ya kore a suratul nisa yace laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab al'amarin ba da gurin ku bane ba da gurin ahlul kitab bane man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa sakayya da sakamako da wannan mummuna wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira wanda kuma yayi imani yake kyawun ayyuka ko mace ko namiji wanda kuma iya yi kyakkyawan ayyuka ko mace ko namiji yana alhali yana mumini to wa'annan su ne za su shiga aljanna ba za a cuce su ba ko da kwatankwacin kwallon da ke jikin ko da kwatankwacin da ke jikin dabino ne ba za a cuce su da wannan ba wato ke nan ma'ana jaza'i athawab bil wa shar ne da alhairi da sharri ne in ka yi alhairi sakamakonka da alhairi in ka yi sharri sakamakonka da sharri ba da jinsi ba ne ba da suna ba ne ba da kabila ba ne ba da launi ba ne ba da wani abu ba ne illa da wannan yahudawa suna cewar wannan magana da suna cewa da cikin tatsuniyoyinsu suna cewa ai wutar jahannama akwai wani kwari da za a tafi a ciki shekara 70 shekara arba'in kawai za a tafi a cikin kwarin nan wato wutar su ke wutar su daban ce za su tafi shekara arba'in suna kaiwa karshen shekara arba'in sai ta koma ta zama tobar da lama sun gama ai kwana arba'in kai kwana arba'in shine kwanan da suke bautar dan maraki kwanan da suke bautar dan maraki har ya zo ma wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin Bukhari a da ya je su ya tambaye su ce wa ne ubanku sai suka ce fulan sai ce zartun bal fulan karya kuke wane ne sannan sai ce zan tambaye ku wani abu za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata ka za mu gaya maka gaskiya amma mun gaya maka karya za ka sani kamar yadda ka san karyar da muka yayin da ka ce wayo ubanku sai ya ce musu hadithuni man ahalun nar suwaye yan wuta sai suka ce za mu shige ta kwana arba'in sannan ku ku zo ku to bayan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya kuke bal za ku shige ta kuma ku dawwama a cikin ta sannan ya ce musu kun sanya guba a cikin wannan nama a cikin wannan a cikin wannan akuyar a lokacin yakin Khaibar ne sai suka ce eh mun sanya ce to me yasa kuka yi ce mun sanya ne domin idan kai annabi ne na gaske ba za ta cuce ka ba in kuma kai ba annabin gaskiya ba ne sai mu kashe ka kowa ya huta a lokacin yakin haibar da suka yi masa wannan to wani ya daga cikin tatsuniyoyin su wai wato su za su shiga kwana arba'in sannan ko bayan su shiga sai sai al'ummar musulmi su zo su shiga bayan su zo su mariya gurbin su to shine Allah madaukakin sarki ya kora wannan ce ai ba gurin ku bane su ma musulmin ba nasu gurin bane eh? babu wani taskiya ga wani sai ga wanda yake kyawun aiki shine Allah yake cewa duk wanda ya aikata mummuna wa a haƙar bihi khati'atuhu muyagun aikinsa suka kewaye shi ma'ana ya zo ya sadu da Allah ba shi da wani kyakkyawan aiki miyagun ayyukan sun kewaye shi ta ko'ina Abdullahi ibn Abbas ce shine wanda ya sadu da Allah ba shi da wani kyakkyawan aiki to wannan shine dan wuta wanda zai dawwama a cikin ta domin <clears throat> zunubi ko yaushe mutum yayi kewaye shi yake to idan ya kewaye shi ga baki daya ya zamanto ya haɗe shi to shine lokacin da ya riga ya zamanto ya tababbe wal iyadu billah wanda ku suka imani suka kyawawan ayyuka wayannan su ne 'yan aljanna su ne 'yan gatan Allah amma ba a ce jikokin wane ko 'ya'yan wane ko jinsin wane ko makamancin wane wanda ya imani ya kyakkyawan aiki su ne 'yan gatan Allah su ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma aljanna wanda za su dawo ma a cikinta Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin su Allah ya ba mu imani ingantacce ba mu kyawawan ayyuka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن إله إلا الله أشهد

alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wani na tambayar wa ya halatta a saka tsuntsu a cikin keji don kiyo don ya ji suna cewa haramun ne don an takura wa rayuwarsa akwai malaman da suka faɗa haka amma wannan magana su ba ta da ƙarfi domin hadithin ya aba umair ma fa'alan nugai akwai wani kanin anas ibn malik yaro ne ɗan ƙarami a madina yana da ɗan tsuntsu kamar beni yake yana kiwo da shi yana wasa da shi yana kiwonsa ya rike shi ko she in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi zai gan shi da wannan tsuntsu wata ran sai ya zo ya ga yaron yana ta kuka babu tsuntsu shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya aba umair ma fa'alan nugayr ya aba umair ina labarin beninka to haga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa a akan yin wannan da kamar a ce bai halatta ba wannan da zai nuna kan cewa ba zai rike shi ba sai dai sharaɗinsa shine a ciyar da shi domin kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don game da matan nan ta shiga cikin wuta akan kyanwa da ta ɗaure ta lahiya tsamata wa lahiya tarakata ta akul min hashashin ita ta ki ciyar da ita kuma bata kyale ta je ta kiwo ta ci daga abin nan kwari da suke a bayan kasa ba wajibi ne ciyar da in ya in ka rike shi a cikin keji to sai ka ciyar da shi ka shayar da shi wani na cewa suna sai da kaya muna sai da samfura wani lokacin ana bayar ana bayar wani lokacin an bayar samfuran ba a san wanda aka bawa samfurin ba kuma ba wanda ya zo ya ce shi ne ya bar samfurin to ya za a yi da kayan in sadaka za a yi yaushe ne za a yi eh, yawanci irin wannan ana yin cigiya ne har shekara ɗaya musamman in kun san tunda kun san wanda suke zuwa suke muku suke zuwa suke yin ciniki tare da ku ko yaushe suka zo sai ku cigiya har shekara ɗaya idan ba wanda ya zo to sai a yi sadaka da shi da niyyar cewa allah ya kai ladan gama ko nawaye domin allah ya san shi wani na tambayar ya halatta a yi bikin zuwan sabuwar shekarar hijira in akwai wani dalili eh, eh, mai ake in ana abin da ake nufi da biki in ana nufinsa da batun idi da idi ko wani abu na musamman wannan bai halatta ba domin idin musulunci guda biyu ne idin babban sallah da idin karamar sallah kuma idin musulunci ya rataye ne da ayyukan ibada kamar idin karamar sallah ya rataye da karshen azumi idin babban sallah ya rataye da karshen ayyukan aikin hajji kuma su ne ranaku wanda yake allah maɗaukakin sarki ya sanya su amma ranar farkon shekara wannan is ilahi ne ma'ana wato maslaha musulmi suka duba suka ce bari su sanya wannan rana ta zama ita ce farkon shekarar musulunci da fara da hijira amma ba wai na nufin kan cewa wannan shekarar a lokacin ne take farkon shekara wajen allah da yake hukunta abubuwan da za su zo a wannan shekarar ba abubuwan da za su zo a shekara a lalatar qadr ake yi fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin lailatul qadr ne saboda haka wannan lokaci shine mutum zai duba abin da ya bara kuma ya duba abin da zai yi sabuwar shekara amma wannan shekara ce ta istilahi ta maslaha saboda haka a ce za a yi wani idi kamar yadda ake yi na sabuwar shekarar kirista muna daga cikin abubuwa waɗanda suke munkare amma kamar yadda nan suka yi na su ce sun kaddamar da kamar kalanda in wannan an yi amma shi ba bai zama tukan cewa abu wanda yake za a rinka yinsa duk shekara ba to wannan wani abu ne wanda yake ba shi da alaka da addini na al'ada wanda yake mutane za su yi kamar yadda za mun ga malaman mu kamar a can saudiya sukan yi irin usbu'ul masajid bako guda daya na masallatai wanda an keɓance waɗansu kwanaki ne wanda yake za a yi talabcoci da bayanai akan muhimmancin masallatai to ko shi din ma akwai malamai wanda suka ce a mai da abin ya zama to duk shekara sai an yi shi an kamanta shi da idi domin asalin ma'anar idi abin da yake kewayowa duk shekara kuma ayyana wata rana da take kewayowa da wata muhimmiyar da take kewayowa da wani abu na daban to wani abu ne wanda yake na addini wanda yake kuma ba a yin sa sai an samu tushe daga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ne ma ba Sheikh Al-Uthaymeen yana fatawar cewar gaisuwar da ake yi a farkon shekara sabon shekara a aika ko ta text ko kuma in an haɗu da mutum a ce masa mubarak al'amul jadid hmm, ko kuma hani'an lakum al'amul jadid muna muku murna da sabuwar shekara allah ya sanya albarka a sabuwar shekara da yana fatuwar cewa ya halatta da wannan babin addini bane babi ne na al'ada na gaisuwa amma daga baya ya canza fato sai yake cewa saboda in ta zama cewa duk shekara sai an yi wannan an ba shi sibgar addini hmm. saboda haka kamata irin wannan in dan an yi yanzu kamar akwai maslahar cewa gwamnati ta tana ganin kan cewa ta yi abu na kalandar musulunci wanda yake zai rayar da lissafi na kalandar musulunci a cikin wannan al'umma wanda yake wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin musulmi a zamanin sayyidina a Umar a lokacin nan akwai kalandar Farisa akwai kalandar Rum amma suka ga kan cewar har an kawo shawara ma da suke tattaunawa akwai wanda suka ce mu kalanda mu dauki lissafin kalanda irin ta Farisa wanda suka ce irin ta Rum sai sahabbai suka ce ra'ayi sai na umar a akan cewa a'a mu ɗauki hijira kuma ba wa sun ce mu sanya mu soma samun lissafin hijira daga ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ce a'a daga ran da aka soma wahayi a gare shi sai na umar ya ce a'a mu ɗauki hijira da aka kawo hijira ce to hijira za mu ɗauka domin ita ce ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya to da suka sanya wannan suka duba kuma to wani wata ne zai zama to farkon shekara tunda ita hijira a farkon rabi'ul awwal aka yi ta to wani wata ne zai zama to farkon shekara to a nan watan sai na shine ya kawo ra'ayin cewar to ai zulhijja kamata ya zama to karshen shekara muharram ya zama to farko inda zulhijja da muharram duk watanni ne masu alfarma kuma zulhijja an gama aikin hajji saboda haka kamar an gama shika-shikan musulunci a shekara baki daya an yi azumi an yi shige na biyar shine hajji da haka ya zama to watan karshe na shekara muharram sai ya zama to watan farko aka dauki wannan hikima aka yi to ha gani ba wahayi bane su kan sabai da suka yi bace wannan rana ta da wani muhimmanci na daban ba don haka wanda ya ce zai yi wani azumi na musamman ko za a yi wani hutu na musamman ko za a yi wani biki na musamman domin wannan rana wannan idan ya dangana shi ga addini ya yi bida amma kamar a ce in aka ce an yi ne domin kamar wai a ce an gwamnati ta yi wata kalanda za ta kaddamar da shi ga al'umma shi ma wannan ya zama to bil istimrar duk shekara sai an yi wannan ba shi da ma'ana shi ma ya zama to aka mai da shi ya zama to tamkar bida amma dan a yi sau ɗaya don gwamnati ta nuna wani abu wanda ta yi sau ɗaya sau biyu babu laifi amma ya zama to jiddadin duk shekara ana yinsa kuma gashi ana batar da kuɗi masu yawa wayannan kuɗaɗe a amfani da su domin abin da zai amfani al'umma shi ne sun yi ci abinci wai sun yi girki sun ci abinci a wannan yana wai in dai su suka yi girki domin wannan rana domin wai akan cewa rana kamar wannan tana da wani muhimmanci na a ci da abinci to wannan ya da ƙara kamanta ta da idi din kenan wannan kuma ya zamanto tabbas ta zamanto bid'a wanda yake bata da asali a wannan yana tambayar gaskiyar hadisin da ake cewa lokacin annabi an taba kawo waɗansu birrai sun yi zina maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a jefe su sannan ya ce me yasa waɗannan birrai watakila suna cikin mutanen da aka aka mayar da su durrai a'a kisa ba haka take ba kisa ba haka take ba kuma Allah ya zan kawo muku kisa ni ma da na da kanta tana nan a cikin kitabu al khalq a cikin al bukhari ya kawo da a cikin kitabu al khalq insha Allah zan duba muku sai wannan tambaya ta karshe wai ya halatta ma'aurata su rinka tsotsar al'aurar juna to a abin nan Allah maɗaukakin sarki ya halatta istimta'i tsakanin ma'aurata haka yake a jimlace an yi an halatta a istimta'i banda mutum ya sadu da matarsa ta abin ta matsugunarta wannan haramun ne sauran da abubuwa da aka halatta sauran abubuwa na istimta'i Allah maɗaukakin sarki ya halatta ya ce hunna libasun lakum antum libasun lahun saboda haka ka ɗauki wannan a dunkule a jumlace ba sai kana bi kuma kana ta maganganu waɗanda suke سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نعم